أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis sha shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta 1444 wanda ya daidai da tara ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ni jihar kaduna wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa a cikin watan ramalana na malamai guda biyu salim hilali da ali bin abdulhamid bin ali al-halabi rahimahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 46 a jerin gwanin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha ɗaya za mu tashi a daidai gabar da bayan ya koro mana hadisi da ke nuni akan daraja da matsayi na yin sahur canza Allah da mala'ikunsa suna salati game masu yin sahur a lokacin azumi wannan ba ya takaita ba ne ga azumin farilla hatta azumin nafila in mutum zai yi suna ce mustahabiya ake so ya yi sahur idan ya yi sahur allah da mala'ikunsa suna masa salati to duk wanda baya yi to ya rasa wannan ya yi wannan falala da daraja haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko da ruwa ne ka sha da niyyar sahur matsayin sahur ɗinka zaka samu wannan salati na Allah da mala'ikunsa bayan ya koro mana hadisi sai malam yace fayanbaghi alla Allah yi hadha al-ajr al-azim min rabbir rahim wa afdalu sahurul mu'min at-tam malam yace ya kamata Allah yi fawwita muslimu hada al-ajr azim kada musulmi ya bar wannan lada ne girma ya kubuce masa min rabbin rahim daga ubangiji mai rahama wa afdalu sahurul mu'min at a cikin sahur sahur din da fi kowane sahur kalala shine kayi sahur da dabino wani zai ce ah mu da muka saba da narkan tuwo ni ba tuwo malmala malmala na ci ba ba na fako shi ba hana ka cin tuwonka ba ka ci tuwonka amma ka yi siyarin ɗan dabino ko da ƙwaya uku ne a gefe in ka gama cin tuwo ka sha ruwa ka ɗauki dabino ƙwaya uku ka ci to kai da ka ci dabino bayan ka ci abinci kana da wani lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi mai cin sahur da dabino ina fata an gane malam yace qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ni'ma sahurul mu'min attam, madalla da sahur ɗin mumini da kasance dabino kaga anan abin da ake so idan ka gama cin abincin da za ka ci ya zama na cewa ka samu koda dabino kwaya uku ne ka ci sannan ka sha ruwa to za ka fi samun falala da daraja da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala ga lada ga la'ada ga kuma salati ga Allah gare ka da kuma mala'ikunsa kaga wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito su a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da uku haka imamu ibn hibban a cikin sahihinsa hadisi namba ta ɗari biyu da ashirin da uku haka imamu baihaqi a cikin sunan kubra mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai daga hadisin abu huraira allah ya ƙara yadda a gare sa malam ya ce fa mallam ya wanda bai samu dama ba فليحرص أن يتسحر ولو أن يجرع جرعة من ماء لما ذكر قال أن يتي فأن لم يجد دون بيسا مداما با نتن أبنتي فليحرص أن يتسحر ييبقى ينم سهر ولو أن يجرع جرعة من ماء كودا يزوكروا da sunan sahur a zuciyarsa ya yi haka lima zukira saboda abin da muka ambata a baya in ji malam wani kaunihi sallallahu alaihi wasallam sa'annan saboda faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da yake tasaharu walau bi jur'atin min ma'in aw walau bi jur'ati ma'in yace ku yi sahur ko da da zuƙar ruwa ne ka zuki ruwa ko ka kwankwaɗi ruwa to ka yi shi da sunan sahur amma kada ka kwanta ka ce kai baka cin abinci an gane da wani zai ce ma shi idan ya ci abinci yakan wahala yakan jigata sai mu ce eh ko da a ɗabi'a ka kakan jigata in ka tashi ka sha ruwa ko da kofi ɗaya ne da niyyar sahur za ka samu wannan tagomashi Allah da mala'ikunsa za su yi maka salati malam ya ce ta daga cikin abin da ake so musulmi ya yi ya jinkirta sahur wa yustahabbu ta'khiru sahur ila qubayl al an so a jinkirta sahur har zuwa gab da lokacin ketowan alfijiri Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda manzan Allah tsira da mincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa zaid bin thabit da Zaidu Ɗan thabit radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare sa da sahara sun yi sahur bi ma'ana zaid dan yana ba da labari da shi da manzon Allah sallallahu alaihi sun yi sahur falamma faragha a lokacin da suka kare sahur ɗinsu shine falamma faraga min sahurihima lokacin da suka karkare cin sahur ɗinsu kaman nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati manzan Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya tashi ya tafi sallah fa sallah sai sallan asubahi wa kana baina faragihima min sahurihima wa dukhulihi fi salati ka qadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 ayatan min kitabillah wa kana baina farazihima ya kasance tsakanin ƙarƙare min sahurihima daga sahur ɗinsu wa dukhulihima fi salat da shiga sallarsu ta asbahi ka kadri ma yaqra'u ar-rajulu 50 aya min kitabillah gwargwadon mutum ya karanta ayoyi hamsin na littafin Allah daga cikin mufassa kaga ka ce minti takwas zuwa goma sha biyar gano wannan Shi ne za ka karanta ayoyi guda hamsin ana fahimtar wannan ka shi a minti goma sha biyar wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama cin sahur ɗinsa daga lokacin kidan da cin sahur da lokacin da aka kira sallan asuba zaren da ke cikin minti goma sha biyar kaga wannan yana nuna maka kaifin basira na sahabbai lokacin ba agogo yi a ce maka ko lokaci kaza amma suna kidaya shi ne da ƙur'ani wato wannan yana so ya nuna maka sahabbai duk abin da suke yi suna kawo alƙur'ani a kusa da su a aikace ana fahimtar wannan to wannan yana daga ciki ana yace faqad rawa anasun radiyallahu anhu an zaid bin thabit رضي الله عنه أنه قال أنا مالك يا رويتو دك زيد بن ثابت الله يقال يدعى قريسة يتي تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من يسهر تعبد من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة sa'annan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya tashi ya tafi zuwa ga sallah. Kultu anas dan malik ya ce sai na tambayi zaidu kam kana bainal azani was sahur nawa ne gwargwadon lokacin da aka ɗauka tsakanin kiran sallah da sahur ɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kai da su da shi kuka yi qala sai zaidu dan sabit yace qadru 50 aya gwargwadon karanta ayoyi hamsin a cikin qur'ani shine ka ce kamar minti goma sha biyar wannan hadisi imamu al-bukhari da muslim suka rawaito imamu al-bukhari ya rawaito sa cikin sahihinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma sha takwas imam muslim a cikin sahihinsa hadisi namba ta dubu ɗaya da casa'in da bakwai malam ya ce wa'alam ya abdallah sani ya kai bawan allah arshidaka Allah ya shirya da kai annahu yajuzu laka al-akl wa shurbu wal jima'u ma zalat ma shakkan fi tulu'i al-fajr wa lam tatabayyan yace in kana azumi da daddare yajuzu laka al-akl wa shurbu ya halatta zaka ci abincinka ya halatta zaka ci gaba da shan abin shanka wal jima'u in kana da mata ya halatta za ka iya tarawa da iyalanka ma zilta shakan fi tulu'il fajiri walam ta tabayyan matuƙar ana shakka a ketowan alfijiri kuma bai bayyana ba an gano wannan matuƙar alfijirin bai bayyana ba kuma kana shakka a samuwar alfiketowan alfijiri فقد bayyana, Allahu! جل جلاله wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam hatta tabayyun malam yace tabbas Allah ya yi bayani mai girma da buwaya haka kuma manzansa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa wato makura na bayani ba ta bayyana Wani annahu jalla sha'nu ala yace fa bayyana to ka nemi bayani Wani annahu jalla sha'nu saboda shi ubangiji wanda sha'aninsa ya girmama afa anil khata ya daga kafa akan kuskure wan nisyan da kuma mantuwa wa abahal aklu wa shurbu wal jima'u hatta tabayyun ya halatta cin abinci da shan abin sha da tarawa da iyali har zuwa lokacin da alfijiri zai keto washaku shi mutum mai shakka kuwa lam ya tabayyan shi bai bayyana gare sa ba li'an tabayyuna yaqinun saboda shi bayyanan abu ga mutum ayyaki ne ne la miryata tafi babu ɗan kama abu shakka a cikinsa ta bayyana to sai ka nemi bayani ko kuma ka nemi tabbaci in ya tabbata gare ka lokaci ya yi ka kame in bai tabbata ba kana shakka baka ji kiran sallah ba ka ci gaba da cin abinci ka daga baya kuma sai ka ji kiran sallah ka da laifi saboda baka ji kiran sallah ba ne. an gano wannan amma idan ka san lokaci in ka ga lokaci ko da ba a kira sallah ba in dai lokaci yayi kaga ya bayyana gare ka cewa ne baya halatta ka ci abinci ka sha abin sha ana fahimtar wannan saboda ana iya samun jinkiri daga ladan ko da jinkirta minti biyu ko minti uku ko minti hudu to kaga wannan mintunan bayan cewa karfe kaza ake kiran sallah ta biyu na asuba kada ka ce ai tun da ladan bai kira ba ka ci gaba da narkan tuwo sai haka azumin ka ya kare kuma ka yi ganganci kuma Allah zai kama ka da wannan laifi asan asalin lokacin da ne ake kiran sallah amma baka san lokacin da ake kiran sallah ba sai ka ce kana jira ka ji kiran sallar ladan wannan kana da uzuri amma in kai ka san lokacin kiran sallah ko da ladan bai kira ba lokaci yayi to ka kame daga cin abinci ana fahimtar wannan malam yace hukumuhu menene hukuncinsa لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا مؤكدا دليلا هكذا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يبادى أمرني أمرنين أرففاوا من أراد الصوم أن يتسحر duk wanda yake son yayi azumi to yayi sahur an gane in dai kana so kayi azumi to kai sahur fa qala Allah sallallahu alaihi wasallam yace man arada an suma. bal yatasahhar bi shay'in duk wanda yake so yayi azumi to yayi kokari yayi sahur da wani abu karka ce a'a kai a ɗabi'an ka in ka ci abinci kakan sha wahala amma in ka ci komai ba baka shan wahala sai a ce eh an ji amma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da ɗan ruwa ne ka zuƙa ka sha ko ka kwankwada ka ibi ruwa a kofi ka sha ko ka ɗan zuƙa da sunan dai niyyar sahur a zuciyarka saboda Allah da mala'ikunsa suna salati ga duk mutumin da yake sahur kaga in kai ka ginu akan cewa ai kai in kai zaka wahala saboda haka ba zaka ci ba kaga wannan tagomashin da kwalalar da albarkar kayi asarar su kuma kai ne zaka yi a gobe kiyama idan ka ga irin ladan da ake ba mutane a ƙarƙashinsa wannan hadisi imamu ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf mujallabi na uku shafi na takwas haka imamu ahmad a cikin musnadinsa mujallabi na uku shafi na ɗari uku da sittin da bakwai haka abu ya'ala a cikin wato musannaf nasa mujallabi na uku ko musnadinsa shafi na ɗari hudu da talatin da takwas haka imamu al a cikin musannaf nasa mujalladin farko shafi na ɗari hudu da sittin da biyar imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo wannan hadisi a cikin fathul bari mujallabi na biyar da hudu shafi na ɗari da arba'in daga jabir ɗan abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa sai malin ya ce wa ƙala har ila yau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur saboda a cikin sahur akwai albarka kaga wanda baya ko bai albarkan nan ya kubuce masa ya rasa wannan albarka wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladi na hudu shafi ɗari da ashirin haka imam muslim cikin sahihinsa hadisi nan ta dubu ɗaya da casa'in da biyar daga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare sa malam ya ce summa bayyana qimata sahur bin nisbati li ummati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kima na yin sahur ga al'ummansa qala sai yace faslu ma baina siyamina wa siyamu ahli alkitab aklatu sahab abin da ya bambanta azumin mu mu musulmai da kiristoci da yahudawa shine cin sahur kaga duk wanda ba cin sahur azumin sa kama da wanne kenan da na kiristoci da nawa yahudawa to kai a matsayinka na musulmi za ka so a ce ibadarka tana kama da na kiristoci da na Yahudawa? a ga mutum na da hankali ba zai so ba ko to kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitar da illar shi sa ce ko da kwankwadan ruwa ne a kwankwada ko ka zuci ruwa ka sha ya fi maka alkhairi da ka zauna haka ba tare da cin komai ba wannan hadisi imamu ibnu abi shayba ya rawaito su a cikin musannaf ɗinsa mujalladi na uku shafi na takwas haka imamu ahmad a cikin musanadinsa mujalladi na uku shafi na goma sha biyu haka kuma ya zo a shafi na arba'in da hudu daga abu sa'idin al-khudri Allah ya kara yadda a gare sa malam ce wa naha sallallahu alaihi wasallam an tarkihi zan Allah su kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da halayensa ya yi hani a kan barin cin sahur bai kada musulmi ya ce shi baya cin sahur saboda ka shi ba zai ci sahur ba to manzo Allah ya hana ka kada ka kuskura ka daina cin sahur fa qala manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce as-sahuru akalatu barakatin sahur abinci ne mai albarka ana fahimtar wannan sahur abinci ne mai albarka fala ta ruhu ku kuskura ku bar cin sahur kada ku kuskura ku ce kun daina cin sahur walau an a ahadukum jur'atun min ma'in ko da zuƙa ne na ruwa ɗayan ku ya zuƙa fa inna Allah azza wa jal saboda lallai Allah mai buwaya da girma wa mala'ikatahu da mala'ikunsa yusalluna ala almutasahharina suna salati ga masu yin sahur Allah da mala'ikunsa suna salati gawa masu yin sahur Allahu akbar wannan ba karamin falala bane a ce Allah da kansa yake maka salati kaga ai ba karamin daraja kake samu ba wato in ba musulunci ba ina za samu irin wannan falala a abinci abincin nan kai zai amfana amma Allah da mala'ikunsa shi maka salati ka ko ga wannan ba karamin ta goma shi bane Allah ya ajiye mana Allah yana san mu da falala Allah na san mu da lada Ana hadisi imamu ibnu abi eh, abi shayba ya fitar da shi a cikin musannaf nasa mujalladi na uku shafi na takwas haka imamu ahmad a musanadin mujalladi na uku a Mujallaji na uku shafi na sha biyu haka kuma ya zo a shafi na arba'in da hudu sai ce wa kala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce tasahharu walau bi jur'atin min ma'in ku yi sahur da ku musulmai ko da da zuƙar ruwa ne da sunan sahur ku yi amma kada ku zauna haka kurin ku ce ba za ku ci komai ba ko da da zukar ruwa ne da niyyar sahur ku yi shi za ku samu lada Allah da mala'ikunsa za su yi muku salati daga wannan yana nuna daraja da matsayi na yin sahur wannan hadisi abu ya'ala ya fitar da shi hadisi kuma ta dubu uku da ɗari uku da arba'in da anas an malik haka imamu ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihinsa hadisi na ɗari takwas da da hudu da isnadi hasan malam ya ce kulna muka ce ونرى أن الأمر النبوي هنا مؤكد توكيدا حثيثا muna ganin cewa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan umarni ne karfafawa na kwaɗitarwa na gaggawa min talafati wujuhin na fuskoki guda uku na farko al'amru bihi umarni yin haka ɗaya kenan na biyu annahu shi'aru siyamil muslimin wannan alama ce ta azumin musulmai wal fasilu baina siyanihim wa siyami ghairihim kuma shi ya raba tsakanin azumin musulmi da wa'anda ba musulmi ba gaban bambancin azumin musulmi da kristoci da yahudawa su ba cin sahur mu kuma aka ce mu ci kaga na biyu kenan na uku annahyu an tarkihi na uku manzon Allah ya hana muka ce kwata kwata ba za ka ci sahur ba kaga ashe wa'anda ba sa cin sahur da sunan wai suna wahala kaga suna kuskure ko malam yace wa hadhihi qara'inu qawiyyatun wa'annan qarinoni ne masu karfi wa dalailun jaliya kuma dalilai ne wanda suke a fili wa ma'a zalika kullihi halinta duka wa'annan wato hadisan da dalilai faƙadi na al-hafiz ibn hajar fi fath al-bari hafiz ibn hajar al a cikin fath na bari ya mujalladi na hudu shafi na ɗari da da talatin tara al-ijma'u ala nadbihi wa istihbabihi ya naƙalto ijma'in malamai akan nabihi cewa Mustahadi ne wastihbabuhu kuma an kwaɗaitar da mutane su yi haka wallahu a'lam Allah shi ya fi sani wato ba a ce wajibi ba ne amma duk wanda baya sahur wa'annan alfarman da falala da tagoma shi duk yayi asararsu Ba kuma me amfanin azumin ba ladan kace so ba kaga duk wa'annan falalar kai asararsu Allah ya ba mu ikon kiyaye wannan sunna malam yace ma yajibu ala sa'imi tarkuhu ababan da suke wajibi idan mutum na azumi ya basu in dai kana so azumin ka ya samu shiga a wurin Allah to dole sai ka bar wa'annan ababan da malam zai ambata mana in ba haka ba kuwa za ka dinga azumi amma kishin ruwa da yunwa banza ke, Allah ka kiyashe mu malam yace i'lam ayyuhal muwaffaq li ta'ati rabbih jalla sha'anu, ka sani ya kai wanda aka datar da shi wajen yi wa ubangijinsa "A'a," wanda ya girmama sha'aninsa anna sa'ima huwa alladhi samat jawarihuhu 'anil athami mai azumi shine mutumin da gabansa suka yi azumi daga saban Allah ba wai ciki da baki ba kawai har da gabansa sun yi azumi wa lisanuhu kadhib harshensa ya kame harsansa daga ƙarya wal fuhshi da kuma alfasha wa qawl zur da kago ƙarya wa batnuhu 'an sharabi wat ta'ami kuma ya kame daga cin abinci daga shan abin sha wa farjuhu 'an rafasi kuma al'auransa ya kame al'auransa daga saduwa in takallama in zai yi magana lam ya takallam bima ya jirahu saumu baya magana akan abin da zai taɓa ingancin azaminsa wa in fa'ala in zai yi wani aiki lam ya fa'al ma yufsidu saumu baya aikin da zai ɓata azaminsa fa ya kalamuhu tayyiban wa amaluhu saliha Allahu akbar maganarsa za ta fito a sakakkiya aikinsa kuma nagartattu wato baya yasassun magana baya zagi baya bakar magana baya habaici kawai tsantsan kalamai masu daɗi yake al yana daga cikin hadisi ne ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda azuminsa sa ya fi lada shine wanda ya fi ambatan Allah lokacin da yake azumi shine azumin sa ya fi falala a wurin Allah kaga wanda ke kallon fina-finai kaga kwandon kaga ba a maganarsa wani yana nan ya loda siris kaga ne ya loda siris wai zai kalla kaga wannan ba daidai ba ne har wasu kashoshi ma wanda suke dangana kansu zuwa ga musulunci za ka ga suna ajiye siris wai za a ce maka yana nan tafi lokacin ramadan kaga ya nuna maka wannan shi ma tsari ne na yahudawa an wannan a shagaltar ake daga ambatan Allah ai lokaci ne da ya kamata duk wani abin da zai haɓaka imaninka ka kalle shi ko ka saurare shi ina ba ta an gane shine ka saurari wa'azi da nasiha ko ka halici wajen wa'azi da nasiha ya fi maka alkhairi da a ce ka je kana kallon irin wa'annan ko sauraron irin wannan wannan ya ce hada huwa saumul mashru'u la mujarrajal imsak عن الطعام والشراب والشهوة ما ليتي هذا هو الصوم المشروع wannan shine irin azumin da aka shar'anta maka la mujarradul imsaki ba kawai kamewa ba an ta'ami da cin abinci wa sharabi da shan abin sha wa shahawati da kuma wato kamewa daga sha'awa kadai as-sawmu sawmul jawarihu anil atham azumi shine gabbai su kame daga sabon Allah wa sawmul batn an taami wa sharabi haka ma ciki ya yi azumi daga cin abinci da kuma shan abin sha kama an taama wash-sharaba yufsiduhu kamar yanda cin abinci da shan abin sha yana bata azumi fa hakaza al-asamu taqta'u thawabuhu haka sabon Allah yana yanke ladan azumi wa tufsidu samaratuhu sannan kuma ya ɓata fa'idar da ake samu tusayyiruhu bi manzilati man lam yasum har ta maida azuminka matsayin mutumin da ma bai yi azumi ba ya zama na cewa ka koma kishin ruwan banza da yunwan banza Allah ka kiyashe mu قال يتي وقد عفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم الصائم أن يتحلى بمكارم الأخلاق wa salihiha yace wa qad hasa nabi sallallahu alaihi wasallam almuslima as-sa'ima tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya kwaɗaita da musulmi mai azumi an ya tahalla bi makarimin akhlaq ya awata kansa da kyawawan ɗabi'u wa salihiha da nagartattun ɗabi'u wa yabta'id anil fuhshi wat tafahush ya nisantar da kansa daga wato alfasha da aikata alfashar wal baza'ati da kuma yasassun magana ina fata an gane batsa ya nisanci kansa da shi wal fazaza da kaushin magana kasa wani da san mahauci ana gaya mai magana sai ya yaba ma magana amma ji wannan to in kana azumi ka nisanci irin wa'annan kalaman وهذه الأمور السيئة ما لهتي وأن الأمر مونانا وإن كان المسلم مأمورا بالابتعاد عنها واجتنابها في كل الأيام ما لهتي كون يكي شي مسلمي أن أمرتيش يني سنتو أن الأبيء أقوى من لوكتي فإن النهاية وهني كوا أشد أثناء تأدية فريضة الصيام shi ya fi tsanani a lokacin da yake azumin farilla shi ne fi tsanani akan aiwatar da shi kada ya maganan banza kada zagi kada ya kausashen magana ya kame daga wa'annan abubuwa sai ma ce fa yajibu ala muslim sa'im wajibi daga ga musulmi bi azumi an yasta'id an an hadhihi al-a'mal allati tajrahu sawmuhu ya nisanci wa'annan aikace-aikacen da za su iya illata azuminsa hatta yantafi abishiya ne har ya amfana da azuminsa wa tahsulu lahu taqwa kuma ya samu takawa saboda azumi yana gadar da takawa allati zakaraha Allah wanda Allah ya ambata a cikin Qur'ani in kana azumi yana haɓaka imaninka da matsayinka da darajarka a gaban Allah ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kutiba alaikum siyamu Allah ce an wajabta azumi a kanku kama kutiba ala alladhina min qablihim min qablikum kamar yanda aka wajabta shi ga waɗanda suka zo gabaninku sai Allah ce la'allakum tattaqun tabbas za ku samu tsoron Allah in kuna azumi kaga ya nuna azumi yana ƙara wa mumini alaƙa mai ƙarfi tsakanin da wa Allah subhanahu wa ta'ala ana yace li anna siyama saboda azumi waslatun ila taqwa yana kai mutum zuwa ga tsoron Allah idza yakuffu an-nafs id yakuffu an-nafs an kathirin mimma tatatla'u ilayhi min al-ma'asi wannan yace saboda shi azumi yana kame rai daga dewa daga cikin ababen da rai yake ƙoƙarin leƙa su na sabon Allah an fahimci wannan saboda haka ne bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyamu junna azumi garkuwa ne in an ce garkuwa kaga abin da ke tsayawa ne shamaki tsakaninka da wani abin da zai iya zuwa ya maka illa ko kaga silke kenan idan ka sa sulke in a wajen yaƙi ne in aka kawo sara kaga sai dai da kime wannan sulken ba zai taba ka ba ba zai taba jikinka ba in ma su ka aka sai dai da ki wannan abin kaga ba zai shiga ba kaga ya kare ka to azumi yana kare ka daga saba wa Allah yana karya logon ɗan da yake amfani da wato ƙoshi da lafiya yake taɓa adam malam yace wa qad sabaqa an bayyana zalika fi babi fada'ilus siyam ce haƙiƙa ya shuɗe mun riga mun yi bayani a babin da muke magana akan faralan azumi ba ma bukata mu ƙara maimaita shi anan wa haka akhil muslim yace gashi ya kai dan uwa musulmi hadhihi al-af'al al-qabiha wa annam munanan tabi'u allati la budda ta'rifuha litunkiraha wa la fiha wajibi ne ka santa don ka kyamace ta dan kada ka fada a cikinta walillahi darrul qa'id madalla da maganar ubangiji wato madalla da maganar da mai faɗi yake cewa arabtu sharra la sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'rif al khayra min sharri yaqa'u fihi yake arabtu sharra na san sharri la sharri ba wai dan ban in faɗa sharrin ba tawaqqihi saboda in nisanci sharrin kaga mutumin da ya san sharri ya fi kowa ta tsantsan ko kada ya faɗa sharrin sai ce wa man lam ya'rifu al min ash mutumin da baya iya bambanta alkhairi da sharri ya fa'u fihi ya faɗa. saboda me zai ga wannan sharri ne amma shi zai dinga ganin shi kaman alkhairi ne ko ya faɗa a cikin sa amma in ya san wannan alkhairi ne wannan sharri ne kaga zai nisanci ne sharrin zai yi dime alkhair daga ciki malam ya ce kaunin su akwai abu ƙarya to ka ga fina-finai duk ƙarya ne ina fata an gane kago ƙarya ne saboda haka ma ka kalle shi ma ka yi aiki da ƙarya kuma akwai matsala malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل عادة أن يدع طعامه وشرابه duk mutumin da bai ƙarya ba da kuma aiki da karya, Allah ba yi da buƙatar rashin cinsa da rashin shansa wato ya zama kishin ruwan banza sannan kuma ne yunwan banza me yasa malam bahaushe idan ka ce mai ya kishin ruwa sai ce a'a shi ba kishin ruwa yake ba ko saboda kishin ruwa yake banza kenan ko amma sai dai ka ce mai ya ibada idan wa'anda ba musulmai ba sun ce mai ya kishin ruwa sai ce a ni ibada nake yi saboda kishin ruwa aikin banza ne to wanda yake karya yana azumi kishin ruwa fa yake yi yunwan manza kuma yake yi ba ta ciyashe mu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ƙaryar ta mai da azuminsa azumin banza ta mai da azuminsa ba ibada ba a wajen Allah Allah ka kiyashe mu wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujallaji na hudu shafi na tara. sannan allahu warrafa wargi wasan banza a gan shi kawai ya ta wasa ya da kibi game ko ki yana bugawa ki yana kaza wani ya dauko lido yana yi wannan kaka ne Karsa, an gane wani ya je ya zauna a wa wai yana bugawa ko bai ce ma shi kawai zai je kawai wani aikin banza wanda kana azumi bai kamata ci ka ɓata lokacin ka a irin wannan wuri ba wartafas da kuma yasassun magana yasassun magana ba a so a gani a ji shi a bakinka in kana azumi wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta fara tabbata a gare shi da halayensa ya ce laisa siyamu min al wa sharabi azumi ba wai kawai ka daina cin abinci ko ka daina shan abin sha shine kawai azumi ba innama siyamu min al-lagwi war rafati azumi shine ka daina wasan banza kuma ka daina yasassun magana shi ma azumi ne fa in sabaka ahadun idan wani mutum ya kalle ka ya dura maka a shari'a ko jahila alaika ko ya maka wauta ko kada turki kawai ne ce ma dan akuya haka ba ne yawa kada ka bishi da zagi shine jahila alaika ya maka wauta ko kul kai ka ce masa inni sa'imun ni azumi nake inni sa'imun ni azumi nake kenan mai azumi baya maganan banza kaga wani ya zo ka zaka shiga kwana ya maka tuki maka ya ce ma dan akuya sai Allah shirye ka kowa na bada abin da yake da shi ko shikenan shi ya ce ma dan akuya kaga jahil alaika ya maka wauta kenan ko sai kuma ka ce Allah shirye ka ka mai addu'a shi ya bada abin da yake da shi kai ma ka bada ne abin da kake da shi ko da a jariya ya dura maka ka ji kaza kaza ka ce mai sai na yi maganin wannan yaron barin kai ka kyale shi ka ce azumi nake sai ka tsara gaba amma ji wannan eh wato mai azumi ana koya mai haƙuri kada ya ce zai ɗau mai martani akan wani abu wannan hadisi imamu ibn khuzaima ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi kuma ta dubu shida. haka imamu hakim a cikin mustadrak mujalladin farko shafi na 430 zuwa da ɗaya. wali hada malam yace dalilin wannan ja alwa'idu shadidu mana annabi sallallahu alaihi wa sallam alƙawali na narko na azaba mai tsanani ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam liman yaf'alu hadhihi almasawi da duk wanda ke yin wa'annan munanan ɗabi'un qala as-sadiq al-masduq mai gaskiya abin gaskatawa ce allati la yantiqu 'anil hawa wanda baya faɗi daga san ransa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi alju'u wal afashu da yawa daga cikin masu azumi ladansa shine yunwa da kishin ruwa kaga ashe kenan akwai masu azumi da yawa ba su da ladan azumi yunwa ne da kishin ruwa kawai kamar da yadda ake cewa ya kishin ruwan nan kenan ko da kishin ruwan yake ya yunwan banza shi yake yi duk mai zagi duk mai yasassan magana duk mai yi wato yin wauta yana azumi to karshen ta ga yanda azumin sa ke kasancewa Allah ka kiyashe mu wannan hadisi imamu ibnu maja ya rawaito a cikin sunan ɗansa mujalladin farko shafi hamsin ɗari biyar da talatin da tara haka kuma imamu darami a cikin musnadinsa mujalladin biyu shafi na ɗari biyu da goma sha ɗaya wa ahmad haka kuma imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da da arba'in ɗaya. haka kuma ya zo a ɗari uku da da Da uku. kuma imamun baihaqi a cikin musnad a cikin sunan kubra nasa mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da 270 abu huraira Allah ya ƙara yadda a gare sa malam ya yace wa sababu zalika dalilin wannan shine anna man yaf'alu zalika bi yin irin wannan abin lam yafqa hakikatas siyam wannan bai fahimci haƙiƙanin azumi ba allati amarana Allah biha wanda Allah ya umarce mu mu yi fa yu'aqibuhu Allah ala zalika bi hirmanihi min al-ajr wa thawab sai Allah ya masa hukuma tunda bai fahimci azumi ba sai ya hana shi ladan azumin tunda an hana shi yin wannan yace sai yayi kaga azumi makaranta ce kenan ko ana koya mutum ne tarbiyya ya kame daga saban Allah wato saboda Allah na san mu da rahama rajab ko ashhurul hurum sha'ban watan da Allah yake so a yawaita yin azumi shi sa manzo Allah yake yawaita yin azumi a sha'ban ramadan kuma ne watan azumi kaga kafin ramadan da wata biyu ka samu tarbiyyar da zai haɓaka maka imani sai da kan ramadan ya zo ka samu tarbiyyar da ba za ka dinga wauta da faɗa da mutane da faɗin maganganun banza ba amince wannan malam ya ce min ajli zalika farraqa ahlul ilmi min salafun salih dalilin haka ne ma'abuta ilimi suka bambanta daga cikin magabatanmu na kwarai بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها yace tsakanin hannun da yake ibadan da zai ɓata ibada wa baina Allah ya kun muhtassan biha kuma bambancin hannun da ke keɓanta wannan ibadar ba ala yubtiluha wanda zai ɓata ta ba wannan bayani wato imamu ibn rajab alhambali ya ambace ta a cikin jami'ul ulum wal hikam sharhin da yawa arba'in nawawi shafi na hamsin da takwas to kaga wannan malam yana nuna maka in kana azumi ga abin da ya dace kai to gobe in Allah ya kai mu za mu ji ma yubahu lis-sa'imi fi'luhu yanzu mun san ababen da bai kamata kai ba ko in kana azumi to gobe in Allah ya raya mu za mu ji ababen da kuma ya zama halal idan kana azumi in ka yi shi baka da matsala kaga ka san wannan kuma ka san wannan kaga wancan sai ka kiyaye wannan kuma za ka iya yin su in kana azumi Allah ka shirya da mu anan za mu da aya? ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya insha Allah za mu ba in amsa kuma babu za mu ta cikin karatun da muka yi sai sallah insha Allah ina ganin babu tambaya insha Allah za mu takaita cikin karatun da muka yi muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abin da muka karanta inda da fuskoki ma wannan wuri ya haɗa mu a cikin firdausul a'ala muna roƙon Allah mahaifiyata na kwanciya asibiti ba ta da lafiya an kwantar da ita muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bata lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da ita da dukkan sauran mutane da suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya Allah ya ba su lafiya ana roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan zaɓe da ke zuwa Allah ya samu ga sa lafiya ya zaɓa mana shugabanni mafi alkhairi a gare mu kamar yadda ya zaɓa mana a ƙasa kuma to akwai alhaji mamuza matazu da allah ya ma rasuwa jiya ko yau allah ya ji gansa da rahama allah ya sa aljanna makomansa allah ya fi masa kurakuransa muna roƙon allah subhanahu ta'ala ya zaba mana shugabanni mafi alkhairi a wannan jiha namu wanda za su zama mana alkhairi a gare mu dukkan waɗanda za su zama mana sharri ya allah kafi mu sanin su ya allah kada ka ba musu wanda za su zama mana alkhairi ya Allah kafi mu sanin su ka zaba mana su ba mu ba mu san wanda yafi alkhairi ba amma ya Allah kafi mu sani ka zaba mana mafi alkhairi a gare mu a muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kuma kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon sarrafa dukiyar nan wajen yi wa addinin ka hidima mu ma ka ba mu dukiyar da mu yi wa addinin ka hidima irin wanda ya ko sama da wanda ya da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada yan uwa masu kallon mu da sauraro ka hada mu da su a cikin firdausul a'la ka ba mu ikon tuka daga mu ranar da za ka karɓi mu ya Allah ya zama da cewa shi ne mafi alkhairin rana a rayuwarmu ta duniya sa mu cika da kalmar shahada سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك